Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma da shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne aka sallami ɗan jarida Baba Alfa da ma'aifinsa daga gidan kasan birnin Yamai. shugaban kasa Isu Muhammadu ya kaddamar da sabuwar hanyar gadar zamani ta birnin Yamai ta uku. A rahoton musamman za mu shi tarihin garin Gaya. A yau ne dan jarida Baba Alfa da ma'aifinsa suka sami sallama daga gidan kasan yamai inda suka share shekara ɗai bayan an kama su da laihin amfani na takardun zaman ƙasa na Jabu. sai dai mutanen da suka je gidan kasan domin tarbonsu har ma da lauyan da ke kare dan jaridar ba zato ba tsammani an sanar da su cewa wata mota ta ɗauki baba alfa tun da sanyin safiya an kuma nufi da shi wani wuri da ba a sani ba metar musibu bakar lauyan da ke kare dan jarida baba alfa ya yi wa maryama yallo karin haske Ni da kai na je gidan kaso don in san a wani lokaci za a sake shi. Sai dai na tarar da tuni babban alkali na ƙasa ya saka hannu akan wata takarda ta sallamarsa, inda babansa kaɗai ne yake a gida, shi kuma babu ɗuriyarsa. An tafi da shi a cikin wata mota da ba a san inda yake ba kuma ba a san wanda ya tafi da shi ba. Ba mu san ko don kiyaye cinkoson tafiya tarbonsa ne ba. Muna da shakku akan halin da yake ciki musamman ma lafiya lafiyarsa, ko ba a son kasancewarsa a cikin ƙasa, yanzu idan suna son korarsa sai da wata hujja. A hali yanzu dai babu wata takarda a hukumance da take shaida korarsa. Pour l'instant, concrètement, A yau ne shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ƙaddamar da gadar zamani wato Asian ta uku ta birnin Yamai. an raɗa wa wannan gadar zamani sunan Gyori Hamani shugaban ƙasar Nijar na farko. Ayyukan wannan gadar sun laƙume kuɗaɗe miliyar arba'in da ɗaya da miliyan ɗari shida da arba'in. Yayin da kuɗaɗen lura da yadda ayyukan ke tafiya suka tashi miliyan ɗari tara da saba'in. Tsawon hanyoyin da aka gina a sakamakon haka ya tashi wato kilomita shida da 'yan kai. Abba na kwara Muhammadu Bashir daraktan da ke kula da harkar hanyoyi ya yi muna karin bayani a game da wannan sabuwar gadar zamani ya yi wa Habibu Garba wato karin bayanin. Idan muka ɗauka euh, muku wannan aiki misali a dunkule akwai manyan ayyuka guda uku shine magangamar hanyoyi ta zamani ta Jori Hamani wanda yake ratsa kasuwar katako akwai kuma gadar wadda take zuwa ta haɗe da hanyar Liberté da kuma wasu gyare-gyare da aka yi kamar gyara makarantu da aikin ya ratsa na yi musu ɗakunan ɗaukar karatu da dai sauransu. Sannan kuma mun yi wajen ajiye motoci domin ma magance matsalolin wajen ajiye motoci barkatai a cikin unguwa da kuma wajen ficewar 'yan ƙasa. Ni fata na shine al'ummar mai su darajanta wannan aikin da aka yi wanda aka kashe makudan kudade kuma jama'a su nuna kishin ƙasa da kuma girmama muhalli. A travers les actes de citoyenneté du respect de l'environnement. Dab da kammala kaddamar da wannan sabuwar hanyar abokin aikin mu Habibu Garba ya nemi ra'ayin mutanen da ke rayuwa a kusan hanyar. sun bayyana jin daɗin su a game da haka amma kuma ba su manta da wuyar da suka sha a lokacin ayyukan hanyar ba. Muna iya cewa komai ya yi daidai mun wahala saboda aikin ya ɗauki tsawon lokaci amma ala kulli hal sai godiyar Allah saboda a yau an buɗe hanyar nima da kaina aiki na ya tsaya mai gidan haya ya yi haƙuri da ni tsawon shekara ɗaya da watanni shida ban biya haya ba wanda wannan ai zaman kashe wando ne wasu ba sa ganin ka sai su yi tsammanin ko kana nan ko kuma baka nan. ba si ke lawu fa. to wallah abin da ya matsa mu kayan abu da shi saboda akwai matsaloli da yawa ka gani ga gidan mu nan hidda mota ma aiki ne moto ma in za ka hita aiki ne kuma duka mai hankuri da wannan abubuwa kuma kaga yau sun kare akwai lokacin da motar na yana yin turwa muwa bai hito ba akwai lokacin da nan da aka yi buloken shi in ba dan da an kare hanya ba ma mu sa cikin gida muna bare can wani wuri ne mu aje shi hankuri ne maganin komai a yau kun ga aikin ya kare muna hucewa ba matsala haka ne ba iya yin matsar kwai ba tare da an fashe kwaya-kwai ba duka abin da za ka yi sai wani ya ce baka yi daidai ba albarkacin cikarsa shekaru biyu kan karagar milki a wa'adi na biyu a ranar biyu ga watan afrilu shugaban kasar niger ya yi raskunar ayyukan da ya kaddamar ya gudanar wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu a kai a hirarsu da michel deji Mutane sun saba hawan gadar zamani idan ba lokacinsa ba, jama'a dai ba sa son sani kawai, amma yana aiki tsakani da Allah. Muna fatan Allah ya ƙara masa kuzari da hazaƙa, ko ya kasance dokar kasafin kuɗi ko magana 'yan matan da aka sace daga Ingalewa, ko batun jami'a, ko kuma batun rundunar sojojin ƙasashen waje da aka girke ba bisa kan ƙa'ida ba a Nijar. Babu tambayar da ya bada cikakkiyar amsa. Ƙawata birane ba shine gabanta talakawa ba abin da ya kamata shine a mai da hankali a kan karkara saboda in ba da al'ummar karkara da bai kasance a matsayin da yake ba tare da gwamnatinsa komai bai tafiya a gaskiya shugaba ya aiki kwarai shekaru uku da suka rage masa yana yi masa fatan ya kara rubanya aniyarsa saboda a Nijar muna da da yawan matsaloli irin wannan shugaba ne ya dace mai son ci gaban ƙasa ku duba a Nijar babu jihar da bata sake fuska ba ko ina ana ta aiki shantiye Magoya bayan kungiyar farar hula na Miriya a jihar Zandar sun bayyana wata sanarwa a jiya inda suka shida da kin amincewarsu da dokar kasafin kuɗi ta 2018 tare da kawo goyon baya ga abokaninsu na Yamai da aka kama a ranar 25 ga watan Maris da ya gabata. Abdulsalam de ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin na ɗauke da ƙarin bayani. Toutes ces arrestations, ces tentatives de discorde nationale sont loin de Dukkan wa'annan kame-kame da ake da neman girkin tashin hankali tsakanin al'ummar ƙasa ba za su sa mu ja da baya ba don su ɗauke mun hankali sai dai su ƙara mana hanzari ga gurmazan da muke na ceto haƙƙin al'umma. Muna tilasawa da a saki jagororin farar hula da abokan daga goma sha tara da ke tsare cikin gidajen yari a cikin yankin Talabiya. Muna tilasawa gwamnati na yi girka sararin sasantawa domin samun mafita kyaukyawa ga matsalolin matsaloli iri-iri da ke addabar jami'ar abdulmumin ta yami da sauran makarantun boko a ƙarshe muna allah wadai ga dukkan matakan da ba su tasiri bisa ga dokar kasayin kuɗi ta shekarar 2018 ganin irin musgunawa da suke ƙarawa magidanta talakawa wa'anda suka kasance daman cikin halin kakanikayi a cikin rayuwar da suke Kwamitin zartarwa na kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ya sake kira zuwa ga yajin ƙin ɗaukar karatu na sa'o'i biyu kama daga yau a faɗin ƙasa baki ɗaya. mun Munkala Ibrahim mataimakin sakataren janar na kwamitin jagoranci na ƙungiyar da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya bayyana cewa sun ɗauki wannan mataki ne kasancewar gwamnati ba ta ba su bukatunsu ba. Harkar tsaro ba a wuyan jami'an tsaro kawai tara ta yaba ba, mu canza hali. Wannan shine maudu'in wani taro da ma'aikatar kasar Amurka mai kula da sha'anin tsaro, mai sha'anin zaman lafiya ta shirya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar rai a tashar motoci ta sayi. Manufar taron shine tattaunawa da shugabannin al'ummomi, jama'an tsaro, musamman 'yan sanda akan dukkan abubuwan da suke da alaƙa da tsaro a cikin gundumar ta Yamai ta biyar. mai garin lamar de Jallo Hassan ya yi wa Michel Deji karin haske. Jama'a tsaro sun nuna muna cewa suna kusa domin aikin ƙasa, ba suna nan ne ba kawai don su tsananta a cikin sha'anin rashin tsaro da ke wakana a cikin gundumarmu. Mun samu tantance duka matsalolin tsaro da ke wakana a cikin gundumarmu, kamar sata da ƙwace wanda idan al'umma suna baiwa jama'an tsaro haɗin kai, to ana iya rage yawan sace-sace. Akwai sarakunan gargajiya, malamai, 'yan fada al'ada matasa da gungun mata iyayen yara 'yan makaranta na kasassu makyaya. Ina tsammanin al'umma gunduma ta biyar tana da wakilai a cikin wannan kwamiti. Zuwa ga duka al'umma ina son su ƙara matsakaimi wajen wayar da kawunan jama'a don daidaita yarda tsakanin jama'an tsaro wanda zai ba mu damar cin nasara kwarai da gaske wajen yaƙi da rashin tsaro. A walan bisa dalilai na tsaro an buƙaci kada manoma su shuka hatsi a gewayen sansanin sojoji na shirin da ake kira Dango. Masu gonaki sun bayyana cewa hakan na iya samuwa amma fa idan an biya su diya. A ranar ashirin ga watan Mars da ya gabata an yi wata haɗuwa tsakanin masu gonaki da shugabannin jama'an tsaro na wannan shiri mai suna Dangon. Abdu Sumana wakilin manoman ya yi wa wakilinmu Ilyasu Gumandai ƙarin bayani. Mu manoma mun bayyana musu babu wata matsala. Abubuwa biyu ne muka tambaye su, mun ce musu su shata wajen da suke bukata da kuma inda za mu tsaya wajen noma. Kuma mun yi fatan wajen da suka yanka a biya mu diya. Mu sai mu nemi wani waje domin ci gaba da noma. Saboda idan suka shata wajen da suke so, to ba mu samu filin noma. Kenan abu ne wanda yana kamuna matsaloli. Abu na biyu ko muka ce idan bukatar buƙatar hakan ba ta yi ba to su ba mu damar mu rika shuka wake sai dai mun ce musu shuka wake shi kaɗai ba tare da hatsi ba bai biyan bukatocinmu na yau da kullum don haka mun tambaye su da su rika yin wani abu na tallafa muna domin sayan hatsi mu rika haɗawa sai suka ce muna a hali yanzu dai ba su ce muna komai saboda ba su san hakan zai yi ko kuma a'a ba amma da zaran suka shawarci juna za su tuntuɓe mu 'Yan wasan kungiyar MENA 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai suna gudanar da rangadi a cikin kasa Makasudin wannan rangadi shine haɗuwa da kungiyoyin wato 'yan wasa na kwallon ƙafar na yankuna da zumar samun sabbin 'yan wasa da za su shiga ƙungiyar saboda ganin sun kimtsawa wato gasar cin kofin Afirka mai zuwa. A jiya ƙungiyar ta MENA ta kasance a birnin Tawa inda ta kara da ƙungiyar ta Tawa. 'Yan MENA sun yi nasara da ci biyu da ɗaya. Abdulrahman Maiga mataimakin mai koyar da 'yan wasan na Kade ya yi wa wakilinmu da ke tawa Abdullahi Ausuka karin bayani. akwai da d'afrique kade cikin shi ne muka sa ekipan plus tun ya mai da wasu da aka tura mun da suka yi turno a hotel kenan da su muke nan ga tune dan ekip kin mu mu ba ta karhi kuma mu nema wanda aka mance cikin turno a hotel mu yi da su mu ga wanda za mu ya kawo cikin ekip national eh dan mu samu karhi to yaya kuka iske wato su waɗannan ƙungiyoyi na cikin jihohi wallahi mun gani jiyar da yawa da suka yi wasa da muna iya kira su zo su taimake mu ekip cikin jihohi yara ne yara matasa kuma suna nan ga aiki yanzu dai sai an kama musu dan su ko su samu su girma al'umma a sa mun addu'a wanga abin da muke ba mu kadai ne na kasa ne ekip za mu nema na set da tana junior sai ta ta cikin manya kenan kowa ya kama muna don mu samu babban ekip To yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. Mazauna garin Gaya na farko a jihar Doso Cangawa ne matsafa daga bisani wato san hoyawa suka tarda su. Wani ne kafa garin Gaya wacce alaƙa ce ke ta haɗa wato Cangawa da kuma san hoyawa. Gungu Muhammad Dantani ya tattauna da audu na mata ta taɓa kunne ga wanda ya tsira garin na Gaya. Garin gaya koko manzon ya kafa shi a lokacin da koko manzon ya zo bakin isa bangaren kasar Benin a nan ne ya tambayi kansa da kaka za ya yi ya ketara zuwa wancan bakin isa. A nan sai ya ji gurnanin aljaninsa lata. Lata ya ce masa koko manzon ina tare da ku. Shin menene bukatar ka koko manzon? Sai koko manzon ya ce masa ina son in ƙetara zuwa wancan bakin isa. Daga nan sai aljanin nasa lata ya rikida ya zama dogon kututturin ice ya kwanta bisa ruwan isa da da koko zon da bayansa suka taka bisa wannan kututturin iccen suka tseta inda suka tsaya nan bakin dukin kwambalati lata aljanin ya ce ma koko zon kun zo nan amma ba za ku zama ba a nan wanga dukin ku hau sama ku zamna can bayan su isa saman dukin sai lata aljanin ya komo ya ce ma koko zon yanzu na baka izini ka sabka daga wanga dukin ka je kasa ka nemi inda za ka kafa garinka koko zon da bayarsa suka sabka daga dukin suka zo nan inda tsohuwar kasuwa ta zamna nan ne koko zon ya kafa garinsa bayan rasuwar koko Koko Manzon a nan sa Fari Manzon ya hau karagar sarauta lokacin da shi ma ya rasu ne baƙi ƙabilu suka so ma shigowa cikin birnin Gaya. Ganyakwai Sandi Gwarzo Kirai ya hau sarauta wanda shi ne ɗan farin na Koko Manzon. Shi ma bayan sa. sai Ganyakwai Sandi watar kwasi kanan Ganyakwai Sandi Gwarzo Kirai ya ɗau sarauta. A wannan zamani ne garin ya fara bunƙasa. Ƙabilu iri-iri suka shigo. Armatayya ta shiga tsakanin al'ummomi a zamanin Ganyakwai Bani san wayawa suka fara can gawa. inda Ganyakwai ba tsakanin Bargu ya baiwa wani basan wani diyarsa armi Arman ya yi kyau zumunci ya kullu tsakanin kabilolin biyu. Wata rana can ga kwai ya ce masu rikinsa basan waye ka gani mu cangawa manoma ne yawancin lokaci muna daji cikin gonakai don haka daga yau na baka jagorancin sarautar gari to tun lokacin nan yankin dandi kasar dandi gaba daya kwai ne babban sarkin amma duk abin da ya shafi garin gaya wayawa su ke da sarautar garin amma fa basan waye ba iya buga gaba ya ce shine sarkin kasar dan idan ya yi haka to ya nemi karya kyaukyawar zamantakewa da ke tsakanin kabilun biyu don baya da wannan sarauta sarauta biyu ce sarautar gari da sarautar shimfiɗar kasar dan kowa da nashi bangare da duk al'ada ko sabga za a yi mai garin gaya basan wani yana zamna kusan ganyakwai ake yi duk abin da ya shafi gari basan wani shi ke kula da shi abin da ya shafi ƙasar dandi baki ɗaya ganyakwai shi ke da ita Madalla masu tsaron mu karshen shirin namu kinan na madacin yau a huta lahiya.